gaskiya abin a yaba gwamnatin jihar kano ta yi wa ilimi za ta wallahi ta yi wa ilimi za ta ko jiya irin zaftarewar kudin da ta ƙara yi wa ɗalibai a jihar kano na sauraro lafiya ba a aiwatar da su ba ma ilimin ba zai farfado ba domin su waɗannan da suka zo akwai hurumin da suke ɗiba da kuma iya lokal government ma da suke ɗauka kamar misali kaga su a suna dilin da lokal government guda goma sha tara ne kamar misali irin su plane su kuma local government guda goma sha daya. kuma kowaɗanne akwai nahiyar da suke ɗauka wasu suna ɗaukar nahiyar abin da ya shafi yi bincike abin da suke da shi idan aka fi bukata inganta ilimi wasu kuma su ɗauki ta ɓangaren wato samar da standard malamai e, samar da standard tsari na abin da ya shafi ilimi din wasu kuma su tafi bangaren abin da ya shafi gine-gine wato structures na abin da ya shafi ilimi din kamar su agile kuma akwai abubuwa da suke bayarwa na support ga yara musamman mata ne da za su yi encouraging ɗinsu ta hanyoyi daban-daban akan abin da shafi neman ilimi tunda su ake ganin an bari a baya a fahimtar su ko da mu a gurinmu muna ganin cewar akalla ba a bar matan a baya ba amma dai su a fahimtar su to ko ta ina aka zo za a ɗauki wato nahiyar da za a taimaki ilimi a jihar kano akalla zai zama abu ne mai muhimmanci wanda al'umma za su amfana to wannan abin da suke ɗauka abu ne nasu duka kuma taimakon ilimi ne a jihar kano amma na gwamnati shine kindim ba za su zo su tafi gyara mana makarantu ba ba za su zo su tafi katange mana su ba ba za su zo su tafi daukan mana malamai ba wannan duk gwamnatin jihar kano ce za ta yi ba ta fi inganta mana albashin malamai inda sauransu ba kamar yadda yanzu gwamnatin jihar kano ta yi kana kallo ashirin da biyar ga wata an samu albashi a wannan jihar da sauran abubuwa makamantan ire-iren waɗannan saboda haka ba wani abu da zai shagaltar da gwamnati dangane da abin da ya shafi a wato wannan magana ta su wa'annan kungiyoyi da suka zo domin da can magana ta gaskiya a sun gudu waɗanda kuma suke nan ɗin in kaji abubuwan da ke ciki na dabaibayewa da kuma diversion na funds inda suke zuwa da shi karkatar da abubuwan da suke zuwa da shi na wannan aiki din wato abin zai baka mamaki kwarai daga amma yanzu sun zo an ɗora komai a mahallinsa wannan na baka ne a dunkule Eh, akwai details na abubuwan wanda alkhairi ne ga al'ummar jihar kano ko ne musu albishir cewa in allah su yarda su ga waɗannan alkhairai nan ba da jimawa ba. na to rubul a kwanakin baya akwai kamar ko albishir da kai ko kuma fito da wasu abubuwa da kai na ziyartar makarantu musamman na kiwon lafiya da kuma hmm. irin abubuwan da kake kokarin kullawa hmm. na samawa wasu ɗalibai adadin ɗalibai ko kuma hmm. ɗalibai ma na jihar Kano ma kuma ina aka kwana a wancan al'amari. to alhamdulillah ka san dama wato ita wannan harkar mu kamar ɗaukar ɗaki ce ko kuma ya ke cewa dora dora eh, ɗaukar ɗakin ma sai ɗaukar ɗaki sai an taru kowa da inda yake kamowa kuma mu kwankwasiya ta gaji da mu da manyanmu da manyan ma da suke can kwalkwaluwa kowa sai ya kama tashi nahiyar kowa sai ya ɗauki nashi ɓangaren ni a matsayina na ɗan ƙanƙani wanda nake da 'yar gayauna dangane da abin da ya shafi halin da makarantarmu ta koyar jinya da unguwar zuma ta karamar hukumar wata ke ciki alal hakika abu ne abin takaici amma mun ɗauki daidai gwargwadon abin da za mu yi a level ɗinmu kuma gwamnati tana nan a cikin wannan budget din akwai su a ciki za a je za a aiwatar da abubuwa na ayyukan ci gaba a wannan guri abin da na ga zan iya ɗauka lokacin da na kai ziyara akwai gyaran najin jin laboratory ne nasu saboda za a zo a duba a yasesin ɗinsu a ba su wata daraja da ake bayarwa ta wannan bangare kuma kawo yanzu alhamdulillah mun yi nisa akan gyaran kusan mun kai kimanin kaso 80 cikin 100 abin da ya rage bai wuce karashe ba da kuma yan kujeru da ake zubawa a gurin wannan Allah da shi ma nan ba da jimawa ba za mu karasa a matsayin gudunmawar da na ji ni a matsayina na mai wakiltar karamar hukumar wato na gabatar sauran kuma sai mun zo abin da ya shafa ayyukanmu na constituency za mu je za mu yi musu kamar yadda muka alkawarta musu don da abin da ya shafi solar light haka yan fitulu wa'anda ɗalibai za su ringa karatu da sauran abubuwa makamantan irin wannan wannan alhamdulillahi muna gode wa Allah ya ba mu iko mun aiwatar da wannan sai kuma program da muka fara wanda shine daga wannan program na jin ba mu ƙara haduwa wannan shiri ba shi ma mun kai ga kammala registration ɗin ɗalibanmu waɗanda suke Eh, kamar sun zama qualified mm. su shiga jami'a wadanda suka cancanta kimanin kawo yanzu ɗari da hamsin ko da takwas ko da tara nake da report saboda haka mun gama registration su yanzu abin da ya rage wato dora su akan tsarin abin da ya shafi lesson abin da ya shafi yi musu training ne da ake jam da na gaya maka cewar wasu daga cikin waɗanda suke malaman makarantar mu sun ba da lokacinsu kuma yana nan nan ba da jima ba shi ma za mu fara har kuma mu kai su a makarantar da muka je aka yi musu recession na jam din wata AIA ta wani amini na da kenan nan kan fan shekara wanda suna da cikakkun kayan aiki da computers da man fawa din ma'ana malaman da suke koyarwa da masu operating din computers din su ma nan su je su gani practically kuma da ni da yan uwana matasa waɗanda suke cikin kwamitin mu na guidance and counseling da ya raka su har izuwa gaba da muke ganin sun yi jam mu ne za mu tantance waye suka ci point da ake bukata wanda yake da alaka da point inda jami'ar da suka sa kasan dole duk waɗan wasu technicalities ne waɗanda sai an samu masana abin bayan sun ci jarabawa yawa dabaru ne ko kuma wasu ilimai ne na wasu ka'idoji da jami'ar ta sa misali yaro ya ci point 180 kuma ya rubuta yana so ya yi lo a jami'ar bayero jami'ar bayero ba za ta bawa mai point in jam 180 ba sai mai 200 so da yaya za mu yi mu ga mun yi guiding ɗinsa to wanne kwas zai canja ya koma wanda shari'in jami'a za ta bayar ga mai 180 ɗin nan duk wannan aikin mu za mu yi musu bayan an ci za mu zo mu karɓi point ɗin kowa za mu kalli wace jami'a ya tafi ya nema ita kuma jami'an nan mai ta sa wato cut off wannan mark na wannan max na wannan cost da ya nema in bai kai ba shi ma wannan za mu sake wani aikin za mu sai musu abin da ake kira green card din nan mu canja musu wannan cost din ya zama akalla jami'ar da suka nema ta yadda da wannan din za mu raka su ne guidance ai guidance and counseling din mm. wannan kwamitin shi zai musu idan ma mun ga mutum ba zai wannan ba course din da yake so a wata polytechnic ne ko a wata FCE ne ko makamancin haka shi ma za mu yi kokari mu ga mun sai wannan green card an canja mishi zuwa wannan polytechnic ko kuma zuwa wannan fce din mu dai raka a ce ga admission ya samu to daga nan kuma muna ganin cewa allah ya yarda step na farko mun yi nasara a kansa idan iya nan muka iya tsayawa mun gode wa allah idan za mu iya karawa gaba muna da resources din da za mu yi shi ma za mu yi mu taimaka yaran nan dangane da abin da ya shafi ah, wato mu rage musu wani abu na registration idan dama ta bamu ko kuma mu ba su tallafi ko kaka ike gwargwadon abin da Allah ya ba mu domin dai ina ganin mai wuyar shine samawa yaro admission din da bin waɗannan process din shine ba ya duka yara ne za su iya ba ko ba duka iyaye ne mu a karkara suke iya yi wa yaran mu ba wani yaron sai ka gan shi da result in ka duba result din kaman kai kuka kaga an ce yana da 9 credit amma saboda wani distinction tun daga farko har zuwa tara amma saboda kawai babu guidance babu counseling sai kaga shi kenan kawai yaro ya zauna yanzu ni akwai wanda na sani ya ce jarabawa da kai in aka ce ɗanka ya ci wannan jarabawar sai ka kusa ka kasa bacci saboda murna amma result yana nan kawai a aji to ire-iren waɗannan abubuwan muke so mu ga mun yi avoiding mu ga cewar Allah da sun daina faruwa a cikin al'ummar mu kamar yadda muka ce za mu kai doki bakin kogi amma shan ruwan shine zai iya sha ka san ka nemo mutum inda ruwan ma yake lokacin da wato yake da bukatarsa ai kaga wannan shine aikin shan dama baka isa ka sha mishi ba to wannan shine abin da zani in Allah ya soya da kuma muna ganin nasara ko muna godiya ga matasan mu yadda suke karfafa mana gwiwa akan abubuwa irin irin waɗannan kuma ko muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da aiwatar da su to wannan shine abin da za mu mu ƙara saba wancan program din dangane da abin da ya shafi local politics mm. namu na karamar hukumar mu ta madobi wanda muke attaching ɗinsa a cikin wannan program. Na'am, to honorable Mukhtar Madu waɗannan kusan ayyuka ne da suka shafi kai kanka kujerarka da kuma abubuwa na al'ibular al'iblar gwamnatin ta Abba Kabir su. Mm. A ɓangare na siyasa duk da dai ba jam'iyyar kano ce ba amma kusan tun da kano ce mm. abin da yake cikin jam'iyyar apc yake faruwa na tabbatar kuna kallon sa da idanu biyu ku jam'iyyar nnpp a waɗannan kwanaki abubuwa suna faruwa a jam'iyyar apc musamman na rigingimu na cikin gida mm. za ka ji ɓangaren shugabancin mata rigingimu tsakanin tsohuwar shugabar mata da wacce take kai yanzu mm. za ka ji ɓangaren musamman tsohon ɗan takarar su nasiru gawuna suna maganar cewa da ƙarshe kenan ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ba gashi nan yana kan gaba.